Haka take Sido ku kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanun labaran. Sallar azumi za a yi bikinta a ga duka alamu ranar gobe a Nijar za ku ji yanayin da birnin Yamai ke ciki a 'yan sauyi kaɗan na wannan sallah a cikin labarin namu. Ci gaban ilimi a Nijar na tsakiyar tunanin hukumomi shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya gana da masu ruwa da tsaki na ƙungiyoyin ba da ilimi. Za ku ji takardar ƙungiyar Sina game da wannan haɗuwa. mu na zai mai da hankali kan fatan 'yan Nijar game da sabon hukumomin kasar Nijar ban wata guda da kama aikinsu. To da yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. akwai yiwuwar sallar azumi za a yi bikinta a ranar gobe idan Allah kai mu a Nijar a jajibirin wannan sallah a bikiyar aikin mu Salamatu Kadiri ta zagaya birnin Yamai da kuma wasu kasuwanni domin sanin halin da ake ciki ga rahoton da ta haɗa mana. Hada-hadar ba ta kasance bayan da aka saba ganin ta a shekarun baya a nan yame duk da hakan magidanta tare da 'ya'yansu sun fito domin sayayyar tufafi da takalman sallah. Wata da muka tarar a kasuwar na ganin da tufafin sun yi tsada. Riga da takalmi na zo saya suna da kyau kam amma wallahi sai dai tsada. Na sayi riga jika takwas takalmin ku jika biyu farashin bana da bara duka ɗaya ne tsadan akwai shi ban sani ba saboda sallar ce ko ko kuɗin ne ya ƙaru. A cikin shagunan ɗumki, teloli na jiran abokanan cinikayyarsu domin su karɓi tufafin nasu. Mun kare yanzu alkawari ne sai a hankali. Mutum ya ce bai amsawa sai abun ya zama magana. Muna ta kokarin jama'a su samu kayansu. Lalle bambancin shirye-shiryen sallah da wacce ta gabata a bara jama'a sun zo da wuri amma nan karo jama'a ba su zo da wuri ba. A cikin kasuwanni wajen masu sai da kayan miya yanayin ya bambanta ana ganin kayan ɗanye da farashi mai sauƙi. Bana alhamdulillah kaya ba su Abinda muke sai da dala ɗari yanzu akan dala arba'in sai da shi muka muna yin sauki saboda albarkacin sallar ga tara madan kowa ya samu abin da ci albasa kwanakin baya ki mil amma yanzu mil sanki san muna sai da shi fabaron kwanakin baya tasa shi truwa mil yanzu mil kuna sai mu sai da shi timata tasa shi kwanakin baya muna ya sirata dai mil sanki san amma mil sanki san muna sai da shi ton dai ya ƙara tsari daga karamar kasuwar zuwa kasuwar wadata biyo ta babbar kasuwar yamme kai da kawon bai da wani cunkoso a yayin wucewar mu Bayan wata guda na azumi masu azumi da dama na cin karo da matsalolin koma cin abinci a cewar masana abinci domin fuskantar wannan sauyi da jiki ya samu a tsawon wata guda yana da kyau a fara cin abinci mai ruwa da kuma masu gina jiki tare da girmam daidaita abincin da ake ci. Abdulrazak Bello a cikin rahoton Nafisa Adamu Sirfo. Abu na farko mai mahimmanci bayan an yi azumi dangance da wanga zahin shine na a sha ruwa sosai, amma kar da a wuce zami. Bayan shan ruwan kar a manta da cin abinci mai gina jiki. Shi wannan daidaiton cin abincin yana da amfano sosai ya zan a lokacin azumin ne kuma bayan azumin ya mafi amfano sosai. Don ko gangar jiki ta jijiga sosai a lokacin kamun bakin Ramadan. Don haka dai daidaiton cin abinci mai ginin jiki kamar 'ya'yan itace da kayan ɗanye masu bitamin da sinadarin sel minero. Akwai wani abu da ke faruwa wato ita gangar jikin ta ɗau sabon rishin cin abinci da rana a watan na Ramadan. Shawarin da za a bayar shine bayan Ramadan a taimakawa gangar jiki domin ta samu nau'in sabon da take da shi can da. Bayan kwanaki talatin na azumi ranar sallah mai azumi zai mai da hankali kan wasu ayyuka su ne na yawaita zikiri, ba da kyaututtuka fata alheri neman gafara da gafartawa juna a cewar Ustaz Haladu Yahaya yana da kyau a nuna haƙuri da yin ayyukan alheri ta tarho a cikin rahoton Hawa Usman. Sallar iri ɗaya daga cikin salloli ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina yake Allah ya zaɓa muku salloli biyu ingantacce. kenan karama sallah ce wadda ta zo bayan dimbin alheri sallah ce wanda ya kamata mu fuskanta da nutsuwa da miƙa wuya ga Allah da kausai da yawan ambaton suna Allah da neman gawara tsakanin mu da yahewa ras sallah ana fatan sabanin sallah babba ya zama na kamar sallar idi ya sa wani abu a bakin shi kuma ana fatan mutum ya tabbata ya hidda zakatul fitr kuma ya bada ta kamin ya saboda abu ne mai muhimmanci wanda sa'an nan ne kaɗai za ta kasance cewa zakatul fitar sosai tun daga gida ya bayyana yalwanta fuska da kuma yalwa ta dukiya taimakawa da kyauta Shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed ya gana a ranar jiya tare da shugabannin ƙungiyoyin ba da ilimi a cewar Sakatare Janar na ƙungiyar Sinasef tattaunawa ta mai da hankali kan matsalolin da malaman makaranta ke cin karo da su musamman mai kuma da martabar ba da ilimi daga ɓangaren malaman makaranta. Mala Halidu Mankaila Sakatare Janar na ƙungiyar Sinasef a cikin rahoton Rafika a tayar. Shugaba ya ɗauki alkawura ganawa da ƙungiyoyin malaman makarantun boko a jajibirin somawar makaranta domin yin raskuna matsalolin malamai don ganin shekara mai zuwa ta kasance shekara ce mai daidaito. A bana biyu girka wannan kwamitin da zai rinka tattaunawa akan duka bukatoci da muka shimfiɗa. Kwamiti ne da firaminista zai jagoranta. Abin da muke jira shine mu gani a ƙasa ta wannan hanyar kowa zai ci riba. idan ba a cimma daidaito ba aka fara ɗaukar matakai ba ma iya cewa an samu biyan bukata amma muna kyautata tsammanin wannan abin ya tabbata malamai su samu makoma ta gari Kula cikin daidaito da ma'aikatan Kominaka da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin kamfanoni domin su ma suna cikin haɗari game da mu'amala da ƙarfen uranium da kuma kafa wani kwamitin ƙwararru da zai kula da bolar ma'adanai shine abin da ƙungiyar fararen hula na Arlit suka bayyana a cikin wata buɗaɗɗar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa. Al-Mustapha al shugaban waɗannan ƙungiyoyi ta tarho a cikin rahoton Musa Hassan. takarda abinda da ta kumsa akwai abu biyu wanda suka sha mana kai na farin dai cikin mutanen da za a kora akwai mutum dari shida wadanda yake mutanen kwamina wa'andan za a ba su daga miliyan ashirin zuwa miliyan sittin akwai mutum dari takwas wadanda yake yan tasharon ne su ma sun yi aiki nan shekara ashirin wa'andan ko dala ba a ba babu jancen magani wannan mutane duk wahalar da wa'ancan suka yi tare suka yi ta shekara ashirin ko fiye da haka wa'ansu akwai activity wadda suka shaka gubban nan kuma akwai wannan dumumuwa na injina da suka kawo musu illa watakila cikin kunnuwa kiran da muke ma president aikin na yanke karafuna na binne bubba wannan a sa mutanen da suka kore mutanen da suka yi aiki komai na shekara talatin akwai mutanen da suka yi shekara arba'in a somayi manyan masana ne wanda yake sun je inda aka binne min ko kariyar a kasar turai da kojima ta yi sun gani yadda aka binne su sun gani yadda ake eh, kulawa da su a ba su wannan aiki kiran da muke ma president ya sa su cikin wagga haraka don saboda a kula da lahiyar mutane da lahiyar kasanmu da lahiyar mutanen da za su rayu a masu gonaki na Sakwara inda aka gina filin jirgi na Tilabiri a shekara ta 2019 har yanzu na jiran kudaden diya bayan da aka karbe musu wurare a cewar ɗaya daga cikin wakilansu. Dalilin kenan da suka kafa wani kwamiti da zai kula da kare 'yancinsu. Moro Sumana mamba na wannan kwamiti a cikin rahoton Bubakar Umaru. Mutane 124 suke da filayen a wuraren da aka karbe domin gina filin saukar jirgi a nan Tilabiri. Zuwa yanzu ba wanda ya samu ko kwandala na diya a cikin garuruwa biyu da abin ya shafa garin Tilakaina da kuma Sakwara. A yau akwai da yawan waɗanda suka mallaki filayen da sunayensu yake bisa takardar amma kuma sun mutu kuma duka lokacin da wani daya daga su ya mutu sai an sake takardun. A zaben zagaye na farko shugaban kwamitin da ya zo nan sakwara ya ce akwai waɗansu kuɗaɗe da aka keɓe da za a soma rarrabawa jama'a masu filayen. Tun lokacin har yanzu babu wani labari. Abin riƙewa mutane 124 ne suke da gado ga wannan gonakin, amma waɗanda suke aiki a wannan gonakin sun kai mutum. Birnin Doso ya samu sabon magajin gari tun ranar jiya shine Abdu Madugu na PNDS tarayya. An zaɓe shi da ƙuri'u goma sha biyu gaban abokin hamararsa Usaini Hassan na INDP zaman lafiya da ya samu ƙuri'u goma. Magajin garin Doso Abdu Madugu bayan zaɓen nasa a cikin rahoton na Hadiza Hassan. matsalolin ma'aikatar magajin gari doso kowa ya santa a yau wanda ya zo doso abin da zai fara cewa shine doso tana da dauda doso ba ruwa doso ba wuta amma mu a bangaren mu na meri abun da muka yi la'akari da shi rashin kishi ne ga doso aniyar da na ɗauka tare da abokanan aiki na yana son mu yi aiki tare da al'umma idan al'umma suka rungumi kishin ƙasa to ba shakka doso za ta kasance kamar da ake cewa doso soga doso zata za ta samu ruwa so za ta samu wutar lantarki tare da mu da kuma hulɗarmu da Fatun kananan busashe da ake kaiwa Najeriya ba samun shiga a lokutan baya-bayan na a yankin Filinge. Tun yau da 'yan watanni wasu mahauta na watsi da waɗannan fatu dalilin rashin masu saya. muke kawo wannan matsala ta rashin cinaki amsa ta da sanusi isiyaku mawuci kuma mai fitar da fata a filange a cikin rahoton abdullahi bagasa dalili na farko dai kamfanin sun kurhe dan fadi kamfanin 40 ga sun fata wani sun kuma biyar su kuma uku su kamfani guda ga sai na dai in ka kai mai siyata ce na biyu masu akuya kaji matsala ta kaka fadi kamfani bai ga aikin nan wala ra sun fata har biyar jikka biyu ka uku mara sai yanzu wata an aikin ta dan kara fadi da 40 na take da kuma hauta an yanki mace muka fara ta ba mai suma an kuma santa 40 mun kuma dokuwa da ba ta kistin yanzu ta kai tamanin tara gun abu ita ko sun ta ba'i sai dai buzaye masu kasa su amma masu da inda aka maka kamfani ban sayanta yanta karshen matsala kenan kuma da corona ta zo maimakon su ɗauka su ta yin sai ta kawo abin ta gici gaba ɗaya kamfanin guda ma ta yi zuwa turai da an sa kamfanin nan ba a samu hanyar hucewa shi ya kawo dalilin haka to yanzu abin da ka san ka samu jika talatin arba'in an zo an ce ta suwa na kai ƙwarai ma ta kawo kuma wallahi to rahoton rahotonmu na musamman fiye da wata guda bayan kama aikin sabbin hukumin Nijar mazauna birnin Yame na ci gaba da bayyana fatansu tare da jiran biyan bukatunsu yaya 'yan ƙasa suke karɓar zuwa waɗannan sabbin hukumomin Nijar wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayin nasu a cikin rahoton Salamatu Gadiri. fiye da wata ɗaya ke gada aka rantsar da shugaban ƙasa bazum muhammad aka girka 'yan majalisa da mambobin gwamnati al'ummomin niger na sa ran wannan sabbin hukumomi za su aiwata bukatun da al'ummomin ke jira a ganin rashida bizo shugabar rukunin zauren shawarar yara da matasa 'yan niger jawabin da sabon shugaban ƙasar ya yi a yayin da ake rantsar da shi na kunshe da ababuwan kyautata sarai a cikin jawabin da ya yi a lokacin rantsar da shi ya ɗauki alkawali mai ba da daman sa rai da lalle zuwa gaba ababuwa za su kyautata balle ma sabbin soye-soye da tunkara raga kason kuɗaɗe gaskiya mataki ne da za a jinjina ma da ya bashi farin jini ga mafi yawan al'umma da ma'ada saboda mataki ne wanda da jimawa al'umma ke jira da ma matasa A ta gani, Madam Mori Aminatu, shugabar mata masu aikin hannu, ya zama wajibi ga sabon mahukuntan da su sanya tallafawa mata da matasa a sahun gaba domin samun ci gaban kasar. Wanga sabon gwamnati alhamdulillah su tsaida gaskiya saboda yawanci abubuwan da ke a rashin adalci ne ke haddasa su. Gwamnati ya saurari 'yan kasa ya tallafa idan aka tallafa ma mata matasa to komi zai samu insha arziki zai samu zaman lahiya za ta girkuwa cikin kasa. babura. Wasu 'yan ƙasa su kuma na ganin da zubin gwamnati ya zo daidai da abin da suke jira. Da majalisar dokoki, 'yan adawa ba su taɓa nuna rashin amincewa su ba. Sabuwar gwamnati tana ba mu ƙwarin gwiwa. Idan aka danganta da tsohuwar gwamnati, muna fatan za su karɓi koke-koken matsalolin 'yan ƙasa su kula da al'umma da fannin koyarwa kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa. Gaskiya na ji daɗi sosai inda aka gudanar da zaɓuɓɓuka. Ina musu masu fata Allah ya ba su sa'a Allah ya tanye su da jagorankin da za su abin da ya fi jan hankali na a wajen kirka mambobin gwamnati mafi yawan su sun sa aikin su kuma mafi yawan ministocin matasa ne domin tabbatar da bukatun na 'yan kasar Niger shekaru biyar da za su biyo su ne za su nuna muna tabbatancin ayyukan da za a yi a zahiri da kuma kawo ɗauki ga kalubalen da sabuwar tawagar da ke jagorancin ƙasar za ta aiwata. duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sido kalangu a huta lafiya.